الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da 26 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1425 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na takwas ga watan 11 shekara ta 2004 miladiya a yammacin jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne karshen aya ta 113 walitasqa ilayhi afidatul ladina bil وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون yau kuma za mu tashi farkon aya ta 114 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ولا تكونن من الممتلين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم أفغير الله أبتغي حكما شن الله zan nema a matsayin hakaman mai yin hukunci a tsakanin ni da ku zan nemi doka ne a wurin wani wanda ba Allah ba zan nemi tsarin ibada tsarin shari'a tsarin tattalin arziki tsarin zamantakewar jama'a a wajen wani wanda ba Allah ba ya halatta in yi haka wa huwa allazi anzala ilaykum alhali ubangiji shine ya saukar muku da littafi a fayyace filla filla daki yayi bayanin abin da ake kira wato ka'idoji na aqida yadda ya kamata dan adam ya kudurce a cikin zuciyarsa imani game da Allah game da mala'iku game da manzanni game da littattafai ranar tashin kiyama kaddara wuta aljanna sirati hisabi duk qur'ani ya kunshi wannan sannan ya kunshi abin da ake kira ibada, sallah azumi zakka aikin haji zikiri aylala salatin annabi da sauransu sannan ya kunshi abin da ake kira almu'amalat kamar saye da sayarwa kamar auratayya kamar cinikayya aure saki da sauran ka'idoji na zamantakewa da ke tsakanin jama'a sannan ya kunshi abin da ake kira wato al'adab al'adab al-islamiyya as-samiya ladubba na zaman tare ka zama mai hakuri ka zanto mai juriya ka zanto jarumi kar ka zanto mara hakuri kar ka zanto rago kar ka zanto marowaci ka zama mai kyauta duka waɗannan alƙur'ani ya kunsa ubangijin da ya saukar da littafi wanda ya kunshi waɗannan ababai filla filla shikenan sai in kyale shi sai in je in nemi wani dokoki da ban ba ba in bauta wani da ban ba nashi ba afa ghayra allahi abtaji hakaman lafazin alhakam daidai da alhakim ta fuskar ma'ana bambancin da ke tsakanin su shine idan an ce alhakim sai zanto hadhihi sifatun jariyatun alal fi'li sifa ce da take gudana akan aiki ma'ana mai hukunci ta iya yiwa mai hukunci da adalci ta iya yiwa mai hukunci da zalunci kowanne ana su alhakim sai in yayi hukuncin ne zamu gani dan ya zama na adalci ko ya zama na zalunci amma idan ce alhakamu to wanda baya hukunci sai da gaskiya baya hukunci sai da adalci afa ghairallahi abtagi hakaman akwai wani wanda ba Allah ba da zai zama mai hukunci cike da adalci babu وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا يقول الله شيء wanda ya saukar muku da littafi a fayyace filla filla dake dake wallazina atainahum alkitab waɗanda muka ba su littafi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq suna da cikakkiyar masaniya cewa shi alqur'ani saukakke ne daga wajen ubangijinka da gaskiya domin a taura ta bada bushara da zuwansa haka linjila ta bada bushara da zuwansa sun fi kowa sanin cewa alqur'ani gaske ne sai dai ba za su yadda su yi imani da shi ba ba kuma za su ba da kofa mabiyansu su yi imani da shi ba dan suna ganin yin hakan zai sa su rasa waɗansu bukatu su na duniyarsu girma da suke samu matsayi da suke samu Da haka fala takunanna minal mumtarin kada ka kasance cikin masu yin shakka dangane da abin da aka saukar maka na wahayi ubangiji ta'ala ya san cewa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba zai shakka ba amma magana ce da aka bi ta kansa dan a isar da ita zuwa ga ɗaiɗaikun mabiyansa kar ka zama mai shakka kar in zama mai shakka kad ku zanto masu shakka cikin abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da wani ya kokarin ya kawo mana rudin kwakwalwa yayi suka da zargi game da dokokin Allah kada wannan sukar ta yi tasiri wajen samu shakka game da abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla a wata qira'a wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka sun cika sidqan ta fuskar gaskiya wa adlan da kuma ta fuskar adalci malamai waɗansu sun fassara kalimatu rabbika ko kalimatu rabbik cewa sune mawa'idu wato dangin alkawali da ubangiji ta alayi alkawali ne na gaske alkawali ne wanda baya sabawa Allah baya saba alkawali wadanda suka ce hatta wa'ad wato alkawali na ban tsoro da ubangiji ta alayi cikin alkur'ani cewa wanda ya laifi kaza akwai horo iri kaza da ukuba iri kaza gaske ne Allah na iya zartarwa abin ba zai gagare shi waɗansu malamai sun ɗauki kalimatu rabbuka a nan gurin cewa sune ahkamuhu wahyuhu an anzalahu ala nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato hukunce hukunce dokoki na yi kaza ka bar kaza su ne kalimatu rabbika to waɗannan dokokin wannan wahayi da aka saukarwa manzon Allah lallai a cike yake ta biyu gaskiya da ta adalci shine wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla sidqan ta gaskiya da adlan ta adalci saboda me alqur'ani gaba sa. za ka iya kasa shi manya-manyan kaso guda biyu kashi na farko al labarai kashi na biyu al hukunce-hukunce ko dokoki to duk labari ko da ya zanto karya, ko ya zanto gaskiya ba ya da wata sifa da ta wuce wannan a duniya ko ya zanto rabi karya, rabi gaskiya ina ba ta fahimta amma labarin Allah gaba ɗayansa da gaskiya ne da kaji an ba da labarin adawa da samudawa ba wai abu ne da irin marubuta ko yan wasan kwaikwayo suke tsayawa su rubuta su kago labari su sa ka kuka ko su sa ka dariya ko tausayi ba bayan abin bai faru ba a'a alkur'ani duk abin da kaji an ba da labari na mutanen da suka wuce a baya lallai ya faru a tarihi abinda kuma duk kaji an ce za a zai faru nan gaba a gobe kiyama to lallai zai faru dan bisa ga tabbas ina ba za mu fahimta ba magana ce ta azana abu ko a tsara shi ko a kago shi ba tare da ya faru ba ya faru kuma an kawo muka shi dan ka dauki wa'azi a ciki laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون wato kissoshi da alkur'ani ya kunsa a cikinsa akwai wa'azi akwai izina akwai fayyacewa akwai wayar da kai to kaga labarai ke to sai hukunci kashi na biyu sune hukunce hukunci Allah ya hukunta da yayi biyayya ga mahaifinsa Allah ya hukunta uba ya ji tausayin ɗansa ya tsare masa haƙƙinsa tun daga zana masa suna da yanka masa rago har ya zuwa ɗaukar nauyin karatunsa karatu na addini karatu na rayuwa tarbiyya yadda mutum zai zama mutum tun yana yaro a koya mishi zama mutum dan idan ya zama mutum ɗin abin da ke samun mutane ya same shi ba zai bashi mamaki amma idan ba a koya masa yadda zai zama mutum ba sai da ya zama mutum abinda mutane ke cin karo da shi sai ya gigita shi sai ya firgita shi sai ya raza ina fata an fahimta to kaga wannan Allah ya zartar da wannan uba ya kula da ɗansa ya yi masa tarbiyya ɗa ya yi ɗa'a ga mahaifinsa shugaba ya adalci ga waɗanda yake wa shugabanci waɗanda ake shugabanta yi da'a ga shugabanninsu wannan hukunce hukunce ne Allah ya hukunta salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla Allah ya hukunta ya zartar azumin Ramadan ya hukunta ya zartar aikin haji zakka da sauran al'amura waɗannan dukkan su ahkama to dukkan hukunci kuma ɗaya daga cikin biyu ne ko dai zanto hukunci ne na adalci ko zanto hukunci ne na me na zalunci idan hukunci ya zanto daidai to ya zama adalci idan hukunci ya zama ba daidai ba ya zama ba adalci ba ya zama zalunci to tunda wahayin Allah ya kunshi waɗannan ababai ne guda biyu abu na farko labarai abu na biyu kuma hukunci to sai yasa sai Allah ya siffanta shi da waɗannan siffofi guda biyu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka sun cika ta fuskar gaskiya da kuma adalci a nan gurin gaskiya a bangaren mai labarai a adalci a bangaren mai hukunci-hukunci. ina jin ma'anar ayata la mubaddila li kalimati ba wanda ya isa ya musanya zancen Allah ma'ana ba wanda ya isa ya musanya hukuncin Allah to anan mai wannan aya take nufi la mubaddala kalimati a dirin jumlar ta larabci za mu ga cewa labari ne amma ma'anarsa insha'i bai da an ce ba musanya ba wanda zai musanya labarin Allah ba wanda zai musanya zancen Allah ba wanda zai musanya hukuncin Allah a ganin ido a cikin rayuwar mutane talakawa ko masu mulki shugabanni ko ɗaiɗaikun jama'a maza ko mata ana musanya dokokin ko ba a musanya ba. amma Allah ce la mubaddila la mubaddila da kalimat ba wanda zai musanya zancen Allah to shi yasa suka ce a nan wurin abinda ake nufi la tubaddilu kalimat kada ku yadda ku musanya zancen sa labarin da ya kawo kar ku jirkita shi hukunce hukuncen da ya kawo kar ku musanya su ku ce za ku maye gurbin su da waɗansu ba daukan labarin daukan wannan jumla a matsayin cewa magana ce Allah yake da mu cewa la tubaddilu kalimati to shine yafi dacewa sama da ka dauka cewa labari dai idan labari ne zanto Allah ce ba a musu zancensa sai wani ya musanya kaga Allah ya bada labari kuma bai tabbata ba amma idan doka ce Allah labari kar ku musanya zance sai waɗansu suka musanya kaga su ne suka yi laifi da suka musanya ina fata ku fahimta wato khabarun jama'a ma'anar insha akwai irin wannan cikin alqur'ani wa man dakalahu kana amina walillahi 'ala an-nasi baiti yani wa man dakalahu fa alaikum an tu'minuhu duk wanda ya shiga hurumin makka lalle ku amintar da shi ba ta aka duk wanda ya shiga ya zama amintacce ba a kana da aikin kaba kana dawafi wani zai maka sani to amma da Allah ke nufi ya ko musulmi duk wanda ya shiga wajen ko amintar da shi to kaga anan dokar Allah tana nan a matsayin ta na duk wanda ya shiga wajen a amintar da shi sai wani ya karya dokar to wannan da ya kare doka shi ya sabo amma dokar ta Allah tana nan a matsayin ta doka ta adalci ina ba ta amfani la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim ubangiji ta'ala shine as-sami' mai ji jin da baya da iyaka sannan al-alim mai ilimi wanda yake ilimin sa ke da yalwa babu abin da yake jahilta وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وبين وإن تطيع أكثر من في الأرض إذا ذكي da'a ko biyayya ga mafiya yawan waɗanda ke ban ƙasa yudilluka an sabilillah za su kautar da kai daga tafarkin Allah in dai kace kai kullum abinda kake awo da shi dan ka bi mutane ko ka ki bin su shine wa yafi yawa ka bi shi suwa ne da yan kadan dan ka bijire musu in dai taron yuyu za ka bi to za ka kautar da kai daga tafarkin ubangiji ina fata an fahimta wato a nan gurin ana gane gaskiya ne ta hanyar dalilai na shari'a wanda suka dace da wahayi da Allah ya saukar kuma suka dace da lafiyayyen hankali na dan adam to wannan ita ce gaskiya ko da wanda yake binta a gari ya zama shi kadai ko sun zama su biyu ina fata an fahimta amma ka ce abinda zan yi in gane gaskiya inda duk na tashi na ga mutanen da suka fi yawa to sune suke kan gaskiya to abinda wannan ke nunawa za ka wayi gari baka da addini eh idan ka je makka su suka fi yawa musulmi idan ka je america su suka fi yawa arna suka <laughs> ga ya tsaki kenan a ko dauki abin billa billa idan ka je maka musulmi sun fi yawa idan ka je america da ingila da belgium da ina ne krista sun fi yawa idan ka je japan yan addinin buda sun fi yawa idan ka je china yan addinin buda sun fi yawa idan ka je india yan addinin sikh sun fi yawa to duk inda ka je sai ka ce kai kana tare da masu yawa kaga baka da aqida baka da addini da haka ba abin taron masu yawa kawai dan yawan akan kalli dalili na shari'a kuma dalilai da suka dace da hankali dan da yawa daga cikin hausawa sukan yi magana su ce shari'a sabanin hankali wannan kuskure shari'a ba ta cin karo da hankali in ka ji shari'a ta ci karo da hankali hankalin ne bai nuna ba matakin tunanin mai hankalin ne yake ƙasa amma idan ya ɗaukaku ya yi sama zai samu sun dace shi da shari'a ina ba ta fahimta da dai shari'a ba ta taɓa cin karo da hankali ba a me yasa Allah zai ce ya saukar dan ku hankalta in ta ci karo da hankali da sai ta haka karanta mana farkon suratu yusuf alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun na'am naqussu alayka ahsanal qasasi da ake yi da Allah ya guda goma wanda aka bai al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda goma cikin ayoyi uku aya ta farko an take ta cewa zalikum masaqum bihi la'allakum ta'qilun aya ta biyu la'allakum tadhakkarun aya ta uku la'allakum tattaqun da hankaltar da tunani da kuma wato abin nan takawa dukkan su ababai da nazu kaga a cikin akwai hankali to sai ka ce shari'a ta karo da hankali babu inda shari'a ta karo da hankali duk inda shari'a ta karo da hankali to hankalin mai hankalin ne ya zama kasa da yawa amma idan ya ɗaukaku ya zama yadda ya kamata dan adam ya zama daidaitacce to zai samu shari'a ba ta cin karo da hankalinsa cikin duk lissafin da take cikin dukkan san da take cikin duk rabon da shari'a ne ina son mu yaƙi wannan tunanin ko kuma wannan magana sai wa shari'a sabanin hankali wannan ba daidai bane wa in tuti aktsara man fil ardi in zaka biyayya akan mafiya yawan waɗanda ke ban ƙasa yudilluka an sabilillah za su kautar da gai daga tafarkin ubangiji in yattabi'una illa dhann in yattabi'una babu abinda suke bi fa illa dhann fa ce zace zace wato galibin mutane sukan tafi ne akan zato ba bisa ga yaqini ba ba bisa ga tabbas ba wa inhum illa yakhrusun kuma ba abinda suke ciki face kawai yakhrusuna suna shaci fadi abinda ka da tabbas akan sa ka faɗa to kaga duk mutumin da baya dalili akan shari'a ko yawanci haka ne da mutumin da ba da dalili akan abin da yake kai shafi faɗin ne ko dai ce mun gada a wajen iyaye da kakanni ko yace shekara 50 ana abu kaza dan me zaka zo ka mana ba daidai bane ba ko yace kaza kaga wannan menene shafi faɗi shafi faɗi ne kawai zato ne ba ya da tabbata kai amma wanda yake da tabbas kai da an ce me yasa kake kaza zai kawo ayatul alqur'ani ya kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin bukhari ko cikin muslim ya faɗa abubuwa yadda su ina fata an fahimta inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili ubangijinka shine mafi sanin wanda suke kaucewa ta farkinsa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine mafi sanin su wane ne shiriyu kimtsatsu da haka yake yin bayanin shiriya din da kansa dan ya wayar da ku ku gane kuma yayi bayanin hanyoyin bata da kansa dan ku gane kamar yadda muka karanta a baya wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin wato muna bayyana ayoyi domin hanya ta mafarnata ta fito fili a gane ta kar abita sannan a waje ɗaya kuma hanya ta mutanen kirki ita ma ta fito fili a gane ta ita kuma dan abisa Allah shi ya san shirya dan haka sai ke yin bayanin shirya da kansa ba yadda za a ku samu shirya sai ta hanyar wahayin da Allah sauka sai ta hanyar alqur'ani sai ta hanyar ingantaccen hadisi amma ba ta hanyar mun gada a mun tashi mun ga ana yi a yau shekara hamsin a yau shekara ɗari to waɗannan zantuka ne waɗanda ba su da tasiri idan ana magana da mizani na ilimi ko ana magana da mizani na hankali dan haka dai alhaqqu la bi fa'ilin wa innama yu'rafu al-haqqu bi ana gane gaskiya ne ta hanyar dalilan shari'a ba ta hanyar yawan waɗanda suke aikata kaza ba Allah ce wa ma mu'minin da yawan mutane ba masu imani bane ba da yawan mutane ba masu kaza bane da yawa haka Allah yake faɗa walakin aktsarahum yajhalun tun mun karanta da yawan mutane suna aiki ne da jahilci da haka ba a awan abu da suwa suka fi yawa a gari suwa suka fi yawa a idan an ci sa'a suna da yawa suna da dalili shikenan amma suna da dalili ba su da yawa sai a bi su a suna da yawa ba su da dalili kaga ba za a bi su ba su da yawa ba su da dalili ai mun babu aula kuma wannan karba a bi su wai zai bi su kuma ba su da yawa ba su da dalili sallatin فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليذلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا والإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وبنجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كتي daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa in kuntum bi ayatihi mu'minin in har kun kasance kun yi imani da ayoyinsa wa malakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi me ya same ku menene tattare da ku alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi da ba za ku ci abinda aka ambaci sunan Allah akan sa ba wa qad fassala lakum ma harrama alaykum alhali ubangiji ta'ala ya riga ya bayyana muku abinda ya riga ya haramta muku illa mafturiltum ilai sai fa abinda tilasta kai ku gare shi Allah ya riga ya yi bayanin menene haramun akan ku wanda ba za ku ci ba abin da ya shiru ya zama halal kenan to kuma shi kansa haramun din da aka ce kar ku ci idan kun samu kanku a cikin larura to wannan ana muku izini ana muku izini ko iya ci shine ma'anar wa malakum Allah min ma zikra smallahi alai me ya same ku ba za ku ci abin da aka riga aka ambaci sunan Allah akan sa ba wa qad fassala lakum ma harrama alaikum gashi ko Allah riga ya fayyace muku abin da ya riga ya haramta muku illa maqrutum ilayhi sai fa abin da tilasta kai ku gare shi wa inna kathiran lalle da yawa daga cikin mutane la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm wato sukan fata sukan fatar da waɗansu bi ahwa'ihim saboda bin san zuciyoyinsu da ghairi ilmi ba tare da ilmi ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin lalle ubangijinka ne mafi sanin suwa ne ne yan ta'adda al-mu'tadin masu ketare iyakai wannan aya tare da ayoyi da suka biyo bayanta har zuwa wa ina atatuhum innakum la mushrikun da za a karanta wato suna dangantaka da juna hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi haka kuma al-imam ibn jarir tabari ya rawaito cikin tafsirin sa daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da abdullahi dan abbas ya ce waɗansu daga cikin mutanen makka ne suka sami sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka saukar da ita suratul an'am ko wani bangare nata ko kuma aka karanta wani bangare na hukunce hukuncen ta kafin su ji sauran wanda yake bayanin haramcin cin mushi sai suka je suka ce ku na da ban mamaki yanzu mushe da ya mutu a daji wa ya kashe shi suka ce Allah to rago da ka yanka a mayanka ko a abbatuwa shi kuma waye kashe shi ka ce yanzu ko har kun ba Allah tsarki abinda kuka kashe da kanku sai ku ci abinda Allah ya kashe muku ku ci <laughs> ka kaga wannan lalle zai haifarwa da mutum rudu kwakwalwa suka ce a sai ko suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce me yasa mu shi da Allah ya kashe mana ba ma ci sai wanda mu muka yanka da kanmu sai ubangiji ta'ala ya ba su ansa da wannan ayoyi fakulu mimma zikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah kansa inda gaske da kun yi imani ku daina damuwa da abin da ya mutu da kansa wanda ba a ambaci sunan Allah akai ba wato bambanci shine an yadda wannan mutuwa ce wannan ma mutuwa ce wannan ya zama gawa wannan ma ya zama gawa to amma bambancin wannan a ambaci sunan Allah akai wancan kuma ba ambaci sunan Allah akai kaga anan wurin zalatu subha shubhar da ake kokarin a kawo ko rudin kokolwar idan musulmi ya fahimci wannan sai ga cewa aiko lalle akwai bambanci abinda aka ambaci sunan Allah a kansa ya sha bamban da abinda kawai aka zare ransa ba tare da ambaci sunan Allah ba akwai bambanci ina fata an fahimci to shi yasa Allah ya ja hankalinsa da wannan fa kulu ma zikra smallahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin wa ma lakum alla ta'kulu ma zikra smallahi alaihi wa qad fassara lakum ma harrama alaikum bayan ko Allah ya riga ya bayyana muku abin da ya riga ya haramta muku to anan cewa Allah ya riga ya bayyana muku abin da ya haramta muku waɗansu malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da wannan ita ce ayar farrimat alaikum li ghayri llahi bih wal munkhaniqatu wal الله wal والمنخنقة wan nasihatu ila akhir al aya. cewa a cikin ta ne aka riga aka fayyace abin da yake an haramta mana to amma waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan magana ba daidai ba ce kuskure domin wannan aya da muke fasarawa yanzu cikin suratul an'am muke suratul an'am ko makkiya ce waccan aya ta hurrimat alaikumul maytatu wa damu wa lahmul khinzir wato cikin suratul ma'ida suratul ma'ida ko madaniyya ce hasali ma ya tabbata cikin bukhari suratul ma'ida yana daga cikin karshe karshen abin da aka saukar na alqur'ani kaga wannan kuma tana daga cikin farko farkon abin da aka saukar na alqur'ani to a nan a wannan aya ta makka a ce Allah na ba da bayanin wani abu da an riga an yi shi a wata aya ta madina bayan ku a tarihance zaman makka aka fara yi kafin zaman madina abinda zai dace shine a ce ga wani abu na madina ana ba da bayanin ya faru ne a makka ana da farin ɗinka kan wata aya ta makka ko sura ta makka amma ba a cikin surorin makka a rinka da farin ɗinka ana mayar da kai surori na madina ina ba fahimta da haka maganar cewa hurrimat alaikumul maytatu wadda mawlahul khinzir ita ake nufi da fadin Allah ta'ala wa qad fassala lakum ma harrama alaikum magana ce mai haka wacce ce magana ta daidai magana ta daidai ita ce ayar da ake nufi da wannan ita ce fadin Allah ta'ala a cikin dai ita wannan suratul an'am قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس aw fisqan uhilla li ghairi Allah bamu faman sarra ghairi baghin wala adil har zuwa karshen aya to kaga a nan gurin Allah na cewa da manzo sallallahu ka faɗa musu la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama cikin duk abin da aka taɓa yi min wahayi ban ga wani abin da yake an haramta mun ba Ana ala ta'imin yata'amuhu kan duk wani mai ci da zai ci illa an yakuna maitata sai fa in mushe ne aw da masfuhan ko jini wanda yake faranya aw lahba khinzirin ko kuma naman alade fa innahu rijis wannan dukkanin su kazanta ne ko najasa aw fisqan tuhilla li ghairi Allah bi ko kuma abin da aka ambaci sunan Al wani Allah akan kansa aka ambaci sunan wani ba Allah ba lokacin da za a yanka to waɗannan su kaɗai ne na sani a matsayin haram ina ba ta an fahimta to kaga a nan gurin tunda wannan aya ta nuna dangin haram da aka saukarwa manzon Allah a wannan lokacin su ne mushe sannan kuma jini sannan kuma naman alade sannan kuma dukkan dabbar da aka kiraye sunan wani wa Allah ba to tunda an riga an nuna wannan ne kadai haramun a kansa ta yaya zai zo yana bin rudin kwakwalwar waɗansu da za su faɗa ko ta yaya su sahabbai za su damu da rudin kwakwalwa da da kafare za su kawo musu cewa a abinda da kuka yanka da hannunku shi ma ko ne ko kashe saboda haka kisan Allah ya fi tsarki ko kisan ku ya fi tsarki inda a ce abin da kuka yanka daga hannunku haramun ne da sai a sa shi ya zanto na biyar ɗin waɗannan guda hudu illa an yakuna maitatan aw da masfuhan aw da makanzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla lighayri llahi bi da sai a ce aw ma zabahatum antum bi aydikum amma tunda ba a sa shi a ciki ba a ce an riga an yi bayanin waɗannan ne kadai haram duk abin da ba wannan ya zama mai shine wa qad fassala lakum ma harrama alaykum ya riga ya fayyace muku abin da ya haramta muku a cikin illa maqturitum ilayhi sai fa abinda kuka tilasta sa ko kai gare shi shine fa da sarra garbayin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim idan mutum tilasta sa zai ci mushi kaga wannan shine fi dacewa da wannan aya ina fata an saboda wannan duk cikin sura ɗaya ne kuma duka musu wato a sura ce makiya gaba ɗayan ta ubangiji ta'ala ya ce wa zaru zahiral ismi wa batina ku kyale zunubi na zahiri wa batina da zunubi na batini ku kyale ayyukan laifi waɗanda ake yi a ɓoye ku kyale ayyukan laifi waɗanda ake a bayyane aya ta faɗi haka saboda su mutanen makka a lokacinsu sukan ga cewa aibu ne mutum ya yi zunubi a bayyane amma in ya ɓoye babu wanda ya sani babu laifi ya sha amma asirinsa ya bayyana a gane shi ne laifi to sai Allah madaukakin sarki nuna a'a in dai laifi ne to laifi ne sawa a bayyane shi ko kuma a ɓoye wa zaru isma al-ismi wa batina na ladzina yaksibuna al-isma lallai waɗanda suke aikata ayyuka na zunubi sai zauna bima kanu yaqtarifun za a yi musu sakamakon irin abin da suke aikatawa sai Allah ce ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحى إلى ce wala ta akulu min malam yuzkar kar ku yadda wanda ba dan saboda kar wancan tunani da aka jefa cikin zukatansu yayi tasiri game da su wala ta'kulu kada ku ci min malamin yuzkar ismullahi alai daga dukkan abinda ba ambaci sunan Allah akan sa wa innahu lafisq lalle cin abinda ba ambaci sunan Allah a kansa ba fasikanci wato kaucewa ta farkin gaskiya ne wa inna shayatina lalle shaytanu daga cikin mutane ko aljanu da yuhuna ila awliyaikum za su rinka yin wahayi ila awliyaihim kai zuwa ga waliyansu a shayatin yuhi ba'dhum ba'd shaytanu daga cikin mutane na yin wahayi zuwa ga shaytanu wato shaytanu daga cikin aljanu na yin wahayi zuwa ga shaytanu daga cikin mutane ne wa inna shayatin lallai shaytanu daga cikin aljanu la yuhuna ila in za su rinka yin wahayi zuwa ga mabiyansu majibin lamarin su cikin mutane liyujadilukum dan su samu hujjar da za su yi jayayya da ku wato wancan tunani da mutanen maka suka zo suka faɗa muku cewa wai dan me za ku ci abinda ko ka kashe da kanku ku kyale abin da Allah ya kashe muku yana daga cikin wahayi wahayi da shaidanu suke wa junansu ina ba ta fahimta dama mun karanta a jiya yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawl gurura wato sashin suna yawa tashi wahayi kace musu kasa to wannan ku ta sha faruwa a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mutanen makka su je wajen yahudawa a madina su ce ko ne malamai mutumin ya ce mana kaza ya ce mana kaza mai ja mu ce masa sai ce ku ce masa ko ku masa tambaya game da kaza kaga yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musrikun in har kun ce za ku bi su ku musu da'a cikin abin da suke faɗa innakum la musrikun to lalle ku a wannan lokaci kun zama musrikai kenan ma'ana kun zama tare da su kenan da haka ba za ku musu biyayya ba cikin duk abin da suke so su faɗa to wannan magana kuwa ba magana ce da ta faru ta tsare a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau kafirai saboda da suke da karfi a duniyance sun yi kokarin su sa wato su sa mu cikin matsatsi menene sa mu cikin matsatsi ta yadda a madadin mulakana musu kalmar shahada su ga musulunci a'a sai suka ɗauko buhu buhu na tuhuma mudu mudu na tuhuma suka je wa musulunci sai suka mayar da mu a matsayin masu kare kai su ce ba ba mata yanci mu yi ta tsayawa muna ta bayanin yancin mata ba yancin dan adam a cikin addini mu yi ta tsaya mana bayanin yancin dan adam a addinin ku akwai tsanani mu yi ta tsaya mana cewa addinin babu tsanani kai har ma suna kokarin ma fassarar musuluncin ma su za su bayyana yadda suke so musuluncin ya zama idan ya so mu ko mu bi shi a yadda suke son ya zama eh, eh, eh, za ka gane wannan a cikin rubuce-rubuce da dama nasu da kuma kafofin watsa labarai da suke da suna tasiri yanzu da yawa har wanda suke magana a madadin musulunci na sha ji ko a talabijin ko a rediyo wani mutum na magana akan musulunci idan an zargi musulunci da ta'addanci ce a musulunci ba dan ta'adda bane kware da gaske musulunci ba dan ta'addan addini bane ba da good wannan magana ce mai kyau amma dan ma ka gane musulunci ba dan ta'adda bane ba musuluncin fa yana nufin peace islam yana nufin peace to kaga wannan mummunan fassara ce turawa ce suka so su yi mana wannan fassarar mu dauke ta a haka waye yace musulunci yana nufin uh, peace a ina aka faɗi wannan ka ɗauki kalmar islam gaba ta a cikin kowane kamus ta yaya zaka bata wannan fasara to amma su abin da turawa suke nufi da peace din wato mu zauna mu daƙile su ci gaba da cin mu da yaƙi su ci gaba da tsafi tattalin arzikin mu su ci gaba da farlanta mana ideologies din su su ci gaba da farlanta mana demokradiyyar su su ci gaba da farlanta mana dukkan wani tunanin su idan ya so kuma da an yi magana sai a ce ai peace peace eh addinin musulunci zaman lafiya zaman lafiya wanda hakikanin abin da kalmar islam take nufi total submission a eh, cikakkiyar sallamawa ba ni da zaɓi sai abin da Allah ce idan ka ce na shiga musulunci kana nufin na sallama ba ni ra'ayi ba ni da ra'ayi ba ni da ganin dama ba ni da cewa ba maganan abin da ake so a gidanmu ko a garinmu ko a yarenmu ko a kabilanmu sai abin da Allah yake so ta hanyar manzansa ga wannan shine musulunci ta waye ga dukkan wani tsari shi tsarin Allah wannan shine islam amma ka duk suka fassara mana wancan shikenan har ma ba wa'azi a zika ji mutum na faɗa ko mutum ya rubuta da sauransu to irin waɗannan kalmomin suna nan da yawa wato sun saba a matsayin masu kare kai a matsayin mu tallata musu addinin musulunci a me suke suka da shi su zargi musulunci da ta'addanci jihadi sai ka tambaye su ka kawo dukkan yakin da manzon Allah yayi guda daya wanda manzon Allah ne ya tsokani kafirai ba kafirai ne suka tsokane shi ka kawo guda daya daga cikin yaki yaki yakin da musulmai suka fi kowanne cin nasara yakin Uhud yakin da musulmai suka fi kowanne shan wahala yakin a'a wato wanda musulmai suka fi cin nasara yakin Badar wanda musulmai suka fi kowanne shan wahala yakin Uhud to a daidai ina a daidai lokacin manzon Allah na Madina shi da sahabbai Uhud din nan dutse ne daga cikin duwatsun Madina mutanen makka ne suka ciyo kilomita 420 don su zo tsakaninsu da madina kawai kilomita biyar duk mutumin da ya zo tsakanin shi da garin ka kilomita biyar ya zarar kilomita ɗari hudu da ashirin ka zo kuka yi faɗa da shi kai da shi wasu kano ne kai da garin ka kilomita biyar a shirin garin ka ko shi da ya taho kilomita ɗari hudu da ashirin yakin badar da musulmai suka suna nasara shi kuma an yi shi ne a filin badar tsakanin madina da badar kilomita saba'in tsakanin makka da badar kilomita ɗari uku da saba'in ko sama da haka su waye suka rufe dukkanin su to dukkan yakin da za a yi sai ka samu haka ne musulmai an zalunce su sun tashi su rama musulmai masu rauni a ji a kwato musu yancin su wannan fa shine fa amma dukkan yakin da turawa suka yi su ba ta'addanci bane ba kuma gaba daya dukkan wani yaki da manzon Allah yayi wanda aka fi cin nasara aka kashe kafirai shine yakin badar an kashe mutum 70 mutum 70 a yammacin yau kawai a Iraki a Fallujah amerika ta kashe nawa daga wata ɗaya zuwa yanzu cikin wannan wata mai alfarma isra'ila ta kashe nawa a filistin sannan a nagasaki da hiroshima da amerika ta jefa makamashin nukiliya a wajen a cikin lokaci guda an kashe mutum dubu ɗari bida wanda a tarihin yaƙe-yaƙen musulunci gaba ɗaya ba za ka iya bayar da wannan alƙalman ba na yaƙin da annabi da wanda abubakar da umar da usman da ali suka yi gaba ɗaya ka ce sun kashe mutum dubu ɗari biyu da hamsin mutum ɗaya kawai daga sama ya je ho wannan ya kashe mutum dubu ɗari biyu da hamsin shi kuma su ba yan ta'adda ba ne eh, su ne manzanni na demokuraɗiyya a duniyar yau manzanni na jakadun yancin dan adam a duniyar yau kawai tunda suna da jere yana suna da kafofin watsa labari mu kuma an saba a matsatsi sai a haɗa kuma da yan uwansu ai ai musulunci ne waɗansu sun tsananta sun tsananta kai ka kasa fahimtar tarihin musuluncin naka kuma ka kasa fahimtar rayuwar turai din kai baka fahimci ayoyin alkur'ani ba kai baka fahimci siyasar duniya ba kawai a rinka tusa maka wata akida kana yada ta kana bata yin wanka musu da haka dai a nan gurin akwai bukatar bayyana musulunci yadda yake a qur'ani da hadisi akwai bukatar bayar da analysis din abubuwa da suke faruwa a duniya karkashin ayoyi na alkur'ani da hadisi da mutane su waye amma haka ba sai a samu cikin matsatsi wato kullun ya zanto mu addinin mu ana zargin mu kawai kare ka muke abubuwa kaza bane abubuwa kaza bane ba duk ta'addancin da mutane suka ba a gina ta'addanci ba ba a kira ta'addanci sai in musulmi ne suka Amerika ta kashe ba a kira ta'addanci ba Isra'ila ta kashe ba a kira ta'addanci ba Rasha ta kashe ba a kira ta'addanci ba kasashen musulmi nawa za ka lissafa wanda aka kashe musulmin da babu iyaka ka kawo wata ƙasa wadda ba ta musulmi ba ɗaya da za ka ce an kashe waɗansu gawakin da ba iyaka a algeria kawai yakin kwatan yanci da musulmai suka da karkashin faransa suna da mutum miliyan ɗaya da aka kashe wannan wanda ke da diga ta bayar faransa ma kanta ta yadda da wannan alkalumma ta kashe mutumin algeria mutum miliyan daya a 1960 ta kashe mutum miliyan ɗaya ko wani amma kusa da 1960 lokacin da aka yakin neman yanci ko wannan sai ku a algeria fa kadai banda sauran wurare sannan mutanen italy kuma sun kashe mutane nawa a libya da suka yaki umar muktar na'am sannan mutanen bulgaria mutanen ina ne duk gashi nan gurin inda aka karkace mutane babu iyaka amma duk waɗannan ba sa cikin ayyuka na ta'addanci kawai da mutane sun fi mu kamar watsa labarai kuma dai yawancin mun zama kamar gida dawa ba mu da bakin yin magana sannan waɗanda ya kamata su kare musulunci ba sa fitowa su kare sai waɗanda su kuma suke iyakacin kokarin su a daidai labin ɗinsu a daidai capacity ɗinsu kuma sai a dafa su a ce ko ba kaza ba ko ba kaza shi kuma wanda zai kaza kuma yake kaza ina ganin a wannan ayar ya kamata mu dakata abin da ya rage yanzu shine dan jawabai waɗanda kawai da su zan na kasa su gida uku kashi na farko zan ansa tsanni daga cikin tambayoyi ku yi uzuri game da tambayoyi tambayoyin ku sun yawa kwarai da su kawai sa hannu ne na ɗauko abin da zan iya karanta mai tambaya ta farko ya ce akwai wata aya cikin alkur'ani mai girma wadda idan aka karanta wajen yin wurdi da ita wai za a ga wani aljani ayar ita ce wanne da mai hawa da kuma maliki yawmiddin idan mutum ya karanta su dubu goma sha biyu to zai ga wani aljani ya fito sai ya tambaye shi daga lawan daga malin lawan tsangayen garba buzu bolori yadda ya rubuto kenan wannan ba gaskiya ba ne ba babu wata aya ta alqur'ani mai girma da mutum zai karanta aljani yazo sai fa in ya hada da wani abun daban banda aya in ya hada da wani surkullan sa daban banda aya kamar yayi wani turare ko ya kira ayar bisa ga wani tsari kaga akwai yan tsibbin da za su ce ga wata aya amma ka karanta ta a tsirara ko ga wata aya za ka karanta amma ka sa wuta a gabanka ko ga wata aya za ka karanta bayan ta yi turare iri kaza ko ga wata aya za ka karanta bayan ta yi wani abu to wannan in akwai wannan to kaga zuwan aljannin sakamakon wannan ka'idar ce da aka baka ta karatu ba sakamakon abin da ka karanta sannan kuma waɗannan dukkanin su da hanyoyi ne na halaka wanda bai kamata musulmi ya jefa kansa a cikin su wannan mai tambaya tana cewa yi mana bayani a cikin kwanakin baya cewa rera alkanut rera addu'a ta alkunut alkunut bai dace ba sai dai a karanta ta a karanta kawai haka Allahumma kaza kaza kaza ana addu'a amma yawanci a nan masallacin illi mamu na mana limanci ba kai bare rawa ciki kan kullu haka ne so sun ji insha Allah ba su gyara insha Allah ta ne wannan kuma yace suka ce gurub ne na mutane amma wanda ya sa hannu a madadin sauran shine zakiru ibrahim umarari ya ce a hakikanin gaskiya shekara goma da zuwan ka nan garin tun daga 94 zuwa yau da amma mu taɓa sauraron ka ba dan mu muna cikin masu bin ra'ayin ɗariƙa mai tsanani sai daga bana ne muka fara sauraron ka kuma bana ma a cikin goman karfi ko amma a cikin karatunka mun fahimci cewa lallai mun fahimci gaskiya yanzu abin yi ne yaya za mu yi abin yi shi ne gaskiyar nan da kuka fahimta sai ku ci gaba da yin aiki da ita kuma ina muku wasiya akan cewa ku baiwa ilimi na addinin musulunci muhimmanci musamman ilimi na alkur'ani da na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimin kuke da ilimin tauhidi duk abin da za ku yi na addini ku tabbatar yana da gurbin zama cikin alkur'ani ko hadisi abin da duk ku fahimta ba sai ku tambaye wanda kuke kyautata masa zaton zai iya bayyana muku gaskiya shi ko malamin da zai bayyana gaskiya abin da ake bukata a wajensa sufa biyu sifa ta farko ya zanto cewa yana da ilimi dan ko da mutum yana son ya bayyana gaskiya in baya da ilimi ba zai iya bayyana ta sifa ta biyu ya zanto cewa akwai kwatanta gaskiya da tsoron Allah ta tare da shi dan tsoron Allah sa zai sa ba zai boye maka wani abu ko da ranka baya so zai faɗa maka amma wanda baya da tsoron Allah kullum so yake ka zama muridinsa ko sa abinda duk ya san ranka zai baci ba zai faɗa maki ba dan yana son kullum ku yi tafiya kuma duk abin da ya san cewa in ya faɗa wato za fahimci gaskiya ba zai faɗa maka ba to kaga wannan bai kamata ka saurare shi ba malamin da zaka saurara malami na gaskiya malami da ya san alkur'ani ya san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da mutum yake na kuskure ko mun dadewa da yi a cikin shekaru yana yi daga ranar da ya gane tsakaninsa da ubangiji ya daina ya dawo kan daidai ubangiji ta Allah ya kai masa duk abin da ya wuce a baya saboda ka fatan mu da ku ubangiji ta Allah ya ci gaba da nuna mana gaskiya tare da ikon aiki da ita kuma ya ci gaba da ganar da mu kurakuran mu kuma ba mu ikon kauce musu wannan ita ce da'awa ta gaske ina jin wannan kaɗai zai iya karantawa daga cikin abin da yake ya shafi tambayoyi daga nan wurin akwai takaddu da suka shafi koke-koke su ma suna da yawa amma zan jumla jumlace su kawai in yi bayani akan su a takaice takarda ta farko kamar kuka ne zuwa ga hukumar jami'ar maiduguri cewa a rinka taimakawa ana baiwa musulmi dama ko samun admission a university na maiduguri saboda za a samu kasan musulmi baya da yawa sosai musamman a waɗansu kwasa da suke da matukar muhimmanci wannan takarda mun mika ta zuwa ga hukumar jami'a din kuma mun tabbatar insha Allah akwai mutanen kirki cikin jami'a waɗanda suke tsaye tsayin daka wajen ansa irin wannan bukata musamman shi vice kansala da sauran waɗanda suke mukarrabansa sannan a nan gurin abin da ke so ne dan hankalin yan uwan musulmi na sha ganin da dama daga cikin matasa da za su yi kuka ba su sami admission ba amma idan ka karɓi zalbin su sai ka baya da kyau bai kai a bashi bane ba baya da qualification din da ya kamata a bashi course din da yake bukata ya sa ka'idar kaza kuma tun da shugaban wajen musulmi ne kuma ya kamata ya rufa masa asiri ya dauke shi ko da bai tantance ba kaga wannan kuskure ina ganin ya kamata mu kanmu mu sa kwazo dan yayin da duk aka ce ka taimakawa mutum to zaka taimaka mutumin da yake da kwazo ne da himma ka tuntuɗa shi ya karasa amma mutumin da yake gaba ɗaya baya da komai wanda irin taimako zaka yi masa a wannan sai dai masa fada amma wani taimako zaka yi bayan baya da kowane irin kokari da haka nake kira ga samarin mu cewa baiwa karatu din muhimmanci abu ne da yake da ya kamata a ce mun tsaya akan su sosai don abin da zamu yi mu zama gaskiya kar mu rinka yin abu sama sama kuma kar mu rinka yi da ragwanci kuma kar mu rinka yi da kasalanci mu dauka cewa sana'a ta neman ilimi ba sana'a ce ta ragwaye ba ko ilimin addini ko ilimin zamani wallahi ba sana'a ce ta ragwaye mutane ba ilimi ba na mutum wanda yake kwanta libis bane duk wanda ga ya fice a cikin ilimi ba kwanta libis bane bar ta cewa wanda zai je ya satan jarabawa ko a rubuta masa jarabawa ko a bata jarabawa ko wani um, malami ya bata jarabawa wanda ka da saura kai an san ka karanta sauran kuma an san kawai sun yi karatun sun jarabawa ne sun ci jarabawa to abinda muke so matasan mu su sanya kishin zuci na ilimi dan a zuciya wato sai kowane irin taimako da mutum zai samu sai ya zo masa kuma kar mu taba dauka cewa dan naje shugaban waje musulmi ne naje so ɗaya naje so biyu kar mu kosa ko so goma ya kama in je sai in ji in ina da bukata da ina so in ci nasara lokacin da muke karatu a jami'ar Madina akwai waɗansu yan uwan mu ma abota zama wannan ƙasa zai zo jami'a ba a dauke shi ba amma ya rinka kwana a dakin dan uwansa yayi wata shida ko wata bakwai har sai yi shekara yana neman admission ya je yau a kore shi har wata rana a bashi yawancin mu ba ma iya yin wannan ka samu dan bahaushe ko dan fulatani ko dan kanuri yayi wannan ai ko jarba ka so ka bashi dalibai sun sa zuwa da Allah ka rubuta mana recommendation zuwa ga jami'ar musulunci da Madina da ya fito shi in kalli mutum ba tare in ce ka dawo gobe gobe da yazo in ce ka dawo jibi jaraba nake ba san shi ba sai ran wani da ya tafi ya sake jaki da ka tallaka fara jami'ar Madina din me mutum ya ci mutuncin kaga wannan ya riga baka adireshin sa bai wahalar da kai ba kai ma baka wahalar da shi ba ha za ta raku baini sa'unabbi'uka bi tawil ma <laughs> to ban san ka ba sai a rannan kawai ka zo ya rubuta maka kawai zikau ya rubuta maka takarda zuwa Madina ko zuwa wani Sudan ko zuwa wani wuri ban san ka ba idan ka je duk abin da kai za a ce wani ne ya turo shi to ni ko ban so in tura rata ba dan ni waɗanda suka tura ni ba su yi regretin ba duk wanda ya taɓa ba da takardar recommendation later a duniya bai regretin ba to ni ba so bai rubuta wani ya regretin daga baya wani rafta haka kawai to yawancin mutanen mu ko zuwa ya ofis aka ce ko ma daga baya ko yi kaza kenan sai ya zuciya ya daina zuwa mutum kawai mutum ya manje ya wulakanta mu sai sun fito suna zage zage ce na tafiya yana nan nan da yake kafa ɗaya na haka na ba da shi kenan wannan ba daidai bane ba don haka matasan mu ya kamata mu abin nan kuma mu kalli cewa yakin da yake kanmu a yanzu a duniya fa wallahi yaki ne na ilimi yaki ne na ilimi da makaman da ke hannun mu ake cin mu da yaki da dukiyar mu yau ake cin mu da yaki da basirar mu da energy din mu ake cin mu da yaki a duk inda ka ci nasara akan mu mu ne muka bayar da dama ta kashi 50 saboda 50 cikin dabi. kuma wannan abin da ya kawo ka shine jahilcin mu a wani lokaci gaggawar mu da haka lalle sa'ilan da muke kira zuwa ga hukuma ta jami'ar Maiduguri kan baiwa wannan takarda muhimmanci kuma nan take muna kira zuwa ga matasan mu kuma kan baiwa ilimi da kwazo da himma wato su bada muhimmanci akan wannan sannan wannan kuma takardu ne wannan dai daga matasa daga nan jihar Maiduguri abinda suke magana akai koke ne dangane da wani katon cikin da ake ginawa kusa da masallaci da suka ce masallacin idi ne kuma bincike ya nuna wannan coci babu izini yake gina shi haka kawai aka kirkiri ginansa to a nan wurin kaga akwai matsala ya zanto na farko dai dama wurin ba a yi su don gina coci ba unguwa ce ta mazauna sannan na biyu kusa da masallaci idi sannan na uku kuma babu izini sannan kuma na hudu a jihar da yake musulmi ne suke da majority jihar borno to wannan kuskure ne mai girman gaske maganganun da suke ba zan iya karanta su ba da akwai maganganu masu zafin gaske ba zan iya karanta su amma dai abinda suke cewa in mika takardar su a matsayin koke ga gwamnatin jiha da kuma koke ga jami'o'in tsaro jami'an tsaro waɗanda alhakin su ne tabbatar da duk abin da zai wanzar da zaman lafiya a wannan ƙasa abinda muke cewa shine yaso da dama kuskuren da ake samu shine Najeriya a matsayin ta na tarayya jihar Borno Allah ya kaddar musulmi su fi yawa a ciki jihar bayelsa da akwa ibom Allah ya kaddar krista su fewa ce haka ribas aka cross riba da sauransu to a cikin waɗannan jihohi ko ka je jihar delta ko wata jiha sai ka samu musulmi baya da yancin gina masallaci sai dai ya rinka yin sallah a shagon haya mutanen mu suke sallar juma'a kuma duk an ce tarayya ce kasar kuma an ce ko a bashi yancin addininsa to amma su kuma su zo nan gurin su gina damfara damfaran cocin da ya fi ginin masallacin a girma to kaga wannan ba a rukunin da ya kamata a samu na zaman lafiya a riga an karya shi tun anan ma'ana irin yadda ya kamata wato su su zo nan su gina mu sai idan mun nema ma a ba mu dama mimi mu gina amma babu musulmai nawa a cikin kasashen inyamurai waɗanda ba a ba su damar su gina masallaci ba zai kirkira to a nan gurin muke ganin ya kamata gwamnati jiha ta ɗauki wani taki da ya dace kuma jami'an tsaro su dauki wani mataki da ya dace jihar Borno tana ɗaya daga cikin jihohin da suka yi fice wajen zaman lafiya fatan mu wannan zaman lafiya ya dore a jihar to amma zai dore ne yayin da ya kasance gwamnati ta yi adalci wannan coci ya kamata a tashe shi daga wajen a musanya musu da wani waje da ya kamata wanda ba zai zanto tsakiyar al'ummar musulmi ba sannan ba zai zanto ba dab da dab da masallacin idi wannan kam duk yadda yayin da za a gina coci aka je ake na shi dab da masallacin idi to dama ba a so a zauna lafiya ba yayin da za a gina coci a gina shi a tsakiyar al'ummar musulmi to wannan ba a yanki tiket na a zauna lafiya tsakani da Allah saboda haka da wannan ne muke bayar da shawara ga jami'an tsaro da kuma gwamnatin jiha da kuma fadar mai martaba shehun barno. dukan su yi tarayya da juna wajen magance wannan matsala ta yadda za a samu maslaha ga al'ummar wannan jiha sawa'un in asalin jiha ko kuma waɗanda suka zo zama ya kawo su cikin jiha din a samu zaman lafiya ba a samu rikici ba saboda haka wannan takarda ta ku kai tsaye zan mika ta zuwa ga mai girma mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Adamu Dibal tun da yanzu yana tare da mu your excellency wannan takarda tana nan zan mika ta gare shi da izinin ubangiji wannan kuma ita ma koke ce gidaddiga ce na takardu Um, wannan dai an rubuto ta da sunan al'ummar mai musari ward community a jere local government area ita ma wannan wani committee on concerned citizens bambari question mai duguri ward da dai ire su duk ina ga abu ɗaya suke magana akai akwai takardar da wajen mutum 200 da wani abu suka sa hannu akai 217 dukansu mutanen wannan unguwa imma dai mutanen gwamari bastin ko kuma mutanen mai musari abinda suke koke a kai yadda ake sayar da giya a unguwarsu abin ya kazanta kusan yadda ake gida-gida a ce ana sayar da koko a can haka za ga wani gidan an ce ana sayar da giya a tsakiyar jama'a dan naga a cikin takardar su akwai wanda suka aika zuwa ga commissioner a police akwai wanda suka aika zuwa ga ah, chairman na local government ko kuma a'a Uh, chairman na teka uh, committee na local government don uh, waɗansu an rubuta 2001 waɗansu 2003 waɗansu 2002 wata daga ciki ita ce wannan ta 2004 dukkan su waɗannan koke-koke na da waɗansu unguwanni dai mai musari ko kuma bambari ko kuma madagnari da suke cewa um, ana sayar da giya a wajen kuma abin ya kazanta a gaskiya wannan ma ya kamata gwamnatin jiha ta sa ido a kai domin a kawo gyara game da wannan da ina ganin ba karamar matsala bace ba ce ana sayar da giya haka akan titi musamman a jihar da take da rinjayen musulmai um, kuma jihar da tana ɗaya daga cikin jihohin da aka ce za a yi aiki da shari'a musulunci tun waɗansu lokuta da suka wuce a baya to ina ga ya kamata a dai matakin da ya dace a takaice dai mu dai mun isar da kuka zuwa ga abin da ya shafa zuwa ga hukumomin da abin ya shafa to daga nan waɗannan ne su ne takardar koke-koke daga nan yan uwa musulmi wato ina da wasiyoyi kamar zuwa ga bangaren mutane guda biyu wasiya ta farko zuwa ga gwamnoninmu a jihohinmu a hakikanin gaskiya zamanin da muke ciki a yanzu muna fama da matsaloli a cikin al'ummomin masu tarin yawa matsala ta fuskar koma bayan ilimi matsala ta fuskar koma bayan noma matsala ta ƙaruwa da hauhawar dubban matasa marasa aikin yi wanda waɗannan matsaloli suka taru suka yi taimakekeniya da juna wajen haifar da mafiya yawan muggan ayyukan laifi da suke faruwa a wannan ƙasa kama daga fashi da mukami da kwanta-kwanta da sauran matsaloli domin galibin matasan da ake da su makarantunmu ba sa iya ɗaukar su galibin waɗanda suke makarantu suka fita ba su sami qualification mai kyau da za su iya zuwa makaranta ta game da sakandare ba da haka sun zo kan titi ba tare da sana'ar yi ba tare da ilimi ko na addini ko na rayuwa ba sannan ga matsala ta faɗo tattalin arziki da ake fama da ita to a gaskiya idan muka lura da yanayin yadda ƙasar take tafiya a halin yanzu musamman mu wannan yanki na arewa ko musamman idan ka ɗauki arewan maso gabas kalubalen da ke gaban ba gangane bane tsakani da Allah ba ta bayin wani lokaci ba da Najeriya ta samu kuɗi irin wannan shekaru amma ba a taɓa yin wani lokaci kuma da ake samun koma bayan ayyukan raya ƙasa ba irin wannan shekaru kaga abin akwai takaici kwarai da gaske ya kamata mu da mu su fahimci cewa kuɗin nan fada ake samowa a matsayin kaso na kowace jiha daga Abuja zai dore a haka shin Najeriya ma za ta ci gaba a haka Sai rikicin Niger Delta shin ba wani timing bomb bane ba da abokanan adawa suka dasa shi dan wata rana ya haifar da rabuwar kasar shi idan ya haifar da rabuwar kasar kashi nawa za ta rabu biyu uku ko hudu ko biyar menene makomar yankin mu menene shiri ko tsarin da muka yi wa kanmu dan karban wannan kalubalen daga ranar da aka ce wannan kuɗi ba su daga Abuja menene abin da muke da shi a jihohin mu wanda za mu dogara da shi baitin Allah subhanahu wa ta'ala noma sana'a aikin yi ilimi menene wanda jihohin mu suke mana tsari a gaskiya za ka iya cewa kusan zero ne babu abin da ake mana tsari daga ƙasa muna da fadamu da Allah ya arzuta mu da su ba wata jiha daga cikin jihohin mu wanda ba za ka kalli wani katon kogi wanda za a iya cin moriyarsa ta fuskar ko da noman rani kadai in jihohi suka bayar da kulawa a kansa ka ɗauki jihar yobe yobe ɗin ma kansa sunan kogi ne ka ɗauki kogi tun daga gudu har ka zo gashiwa wuri ne mai albarka wani irin amfanuwa gwamnatin jihar yobe take da wannan ta fuskar noma wani irin tallafi ta yi wa manoma ƙanana ko matakaita ko manya ka ɗauki wato ainihin na jihar borno akwai dam na ina ga sunan gurin da yawa wani irin amfanuwa ake da shi tafkin cada din nan wani irin amfanuwa ake da shi menene taimako da gwamnati ta yi ko ta shiga ko ta taimaka ko ta tallafa ko ta wayar da kai dangane da wannan ka ɗauki jihar gombe state ga dam nan daɗin kowa da sauran wurare wani irin ribar wurin ake ci a halin yanzu wani irin tsari aka yi a ƙasa don a amfana da wannan waje idan ka ɗauki jihar bauchi idan ka ɗauki dukkan jihohin za ka samu haka ne a kano ga bagauda ga kunci ga ina ne ga tigadam ga sauransu haka idan ka tafi zamfara haka ne haka idan ka tafi katsina ga su ajiwa duk inda ka tafi sai ka samu muna da waɗansu albarkatu da Allah ya zube mana amma ba a cin more su ta hanyar ta ba a cin more su ta hanyar ta dace sannan taron matasan mu da ba su da aikin yi wani irin tsari gwamnati take yi wajen samun rawa mutane aikin yi tsari na poverty alleviation din nan shin ya zama gaske ko kuma tatsuniya ce kawai katon signboard ne a rubuce da ma'aikata amma babu abin da ake na azo a gani me yadda wannan abin ya zama gaske in ya zama gaske a dukkan jihohin mu ne ko akwai waɗanda suke suna yi akwai waɗanda suke kuma har yanzu abin su ina ga wannan amana ce da ubangiji subhanahu wataala zai tambaye ku a ranar tashin kiyama a matsayin ku na gwamnonin jihohi a matsayin ku na ciyamomi na local government a matsayin ku na sarakuna waɗanda suke da masarautu da suke da fada aji a cikin jihohinsu a kowace jiha idan sarakuna majalisar sarakunan jihar ta tsayar da kanta akan matsayin zata ne su hamci gwamnati ta tsaya kan daidai ta rinka bai wa gwamnati shawara za a samu ci gaba amma idan ya kasance kawai sarakuna sun zama yan amshin shata babu yadda za a samu ci gaba a kowace jiha idan gwamnoni suka zama gaske a cikin ma'aikatan su a kowace ministry duk yadda aka lalace babu yadda za a yi ba al'ummar annabi ta tashi ta lalace gaba daya za a samu zaratan ma'aikata za a samu waɗansu waɗanda sun yi ritaya amma a nemi shawarwarinsu a yadda za a gyara al'amuran nan amma wallahi halin da muke ciki yanzu a Najeriya hali ne mai hadarin su amma duk shugabanninmu yawanci ba su hango wannan kawai abin da suke hangowa a ƙarshen wata an karɓo kaso daga Abuja an yi kasafin da ya kamata a yi bayan an riga an biya salari an yi kaza an yi kaza shikenan a cikin da su abubuwa da sannan ba wanda yake tunanin shin wannan zai cigaba da dorewa ba wanda yake tunanin ansabin yaya za ta zo dan rigima ce abin na a nan kasar ko mutum ya ji ko ya so dole ba sawa'un da sunan siyasa ko da sunan addini ko ma da wani irin suna da haka anan gurin ba na so in yi muku fashin bikin komai da komai a matsayin ku na shugabannin mu da ubangiji ta Allah ya danka ragamar mulkin mu a hannunku kuna da basira irin taku kuna da hankali da wayo irin naku abin da rage ku nemi basiran masu basira ku ƙara da taku waye mai wayo ku ƙara da naku sannan ku ji tsoron Allah sannan ku tuna ubangiji Allah zai tambaye ku ranan da ba wanda ya isa ya belin ku sai ayyukan ku idan anan gidan duniya kuna da kafofin watsa labaran da za ku shiga ku faɗi abin da ba ku yi ba ku karanta budget din da ba ku iya implementing din shi kawai ku faɗa dan ya zama formalities duk shekara a karanta budget amma ba dan a aiki da shi ba idan anan gidan duniya kuna da kafofin watsa labaran da za ku kare kanku ku sai fili a kafofin watsa labarai da suke ba ma na jihohin ku ba na tarayya ku sai shafuka a jaridu ku yi bayani da lissafi na ƙarya da ba haka yake ba anan an kare ku ba a ga tsirrishin ku ba bari in tunatar da ku aya cikin suratul nisa'i ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamah amman yakunu alaihim wakila Ku masu karewa ku ƴan kanzagin su ƴan jaridu ko kafofin watsa labarai kun kare su yau a nan gidan duniya ba su yi ba sun ce su kun ce sun yi ba su aiwatar ba kun ce sun aiwatar sun kashe ɗari kun ce miliyan ɗari sun kashe dubu kun ce miliyan dubu ƙarere duk kun yi wannan dan ku kare su ku yi bakin ɗinsu kamar yi zazin Allah na hun yamal kiyama a ranar tashin kiyama kuma wa zai kare su wa zai bakin ɗinsu a gaban Allah mala'iku ne za su zo da rahotanni a rubuce wa inna alaikum hafizin kiraman alamu da ma tafalun wa kuma ya sai je canja wannan rahotannin na mala'iku saboda haka kowane mai mulki ya kamata ya tsaya tsaye tsakanin shi da Allah ya keɓance waɗansu awa biyan tunani na makomarsa bayan mutuwarsa ya sani cewa rayuwar nan mai karewa ce ba ta da tabbas a cikinta kana kai lokacinka bai kare ba za ka iya mutuwa sannan za a iya baka dogon rayuwar ka tafi ka tafi har ka mutu babu yadda ka iya ka yi shekara hudu a ƙara shekara hudu a ƙara hudu bayan hudu dole za ka mutu Allah ji kan ba Allah wanka rawi wata rana yana zaune na cikin karatu sai ce Allah sarki wata rana sai ka zo filin shahusi ka ce ina Allah wanka rawi ce ai baya nan Allah sarki ya aka ce ai ya koma Abuja da zama sai mutane suka fashe da dare ce a tsammanin koyi ne zan mutu yace ai mu baɗi ma muna nan